لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الجر المحجلين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسجر ما سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته yau Allah cikin ikonsa ya kaddara mun shiga rana ta 28 ranar da za mu rufe tasiri da dan Allah yau in Allah ta'ala ya so kuma shekara ta dubu da arba'amiya da arba'in da ɗaya akwai tambaya malam? akwai ta bismillah akwai tambaya da malam ya ce zai sake biyo ta yau assalamu alaikum don allah malam menene hukuncin yin kaho a musulunci kuma ga mai azumi to kaho a musulunci a takaice eh, shari'a ta tabbatar da shi bukhari ya fitar da hadisin kitabu tsib sai da ya kulla babi wato kan muhimmancin kaho imamul bukhari muhammad bin isma'il ah, kuma ya tabbata manzo Allah yi qaho wa huwa sa’in yana azumi saboda qaho abu ne mashru'i shine tsaga jiki a tsaga da ala wato gargajiyan kenan a sa baki a tsotso gudan jini wannan kuma na kwararre ne ya tofar to amma yanzu akwai karikice na zamani waɗanda suke tsotsowa ana kiransa coffin kuma abu ne mai kyau domin kan fitar da kila jini da skararre da matacce don ya sake dawo da jiki wato aryahiya da kuma nishafi a takaici kaho a azumi ba matsala wannan shine binciken nan su yi ya tabbata a hadisi dama hadisin na nan illa iyaka eh, malaman mazhaba uku sun tafi akan baya bata azumi al-imam abu hanifa da imamuna malik da al'imam muhammad bin idris shafi'i amma ahmad bin hanbal fi riwayatin law yana ganin yana tasiri kan azumin mutum amma magana rajiha qawo ba ya baya shafan azumi kuma ba a tafin azumin sa idan yayi wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq a take cikin saboda ganin muna son mu sauke bakaran yau insha Allah ta'ala sai sakon gaisuwa da fatan alheri tunda sakon gaisuwa ne ku yi hakuri wani wata tambaya ko bai turo ba amma na gani ya turo wai ko da wani mutum mai aikin sa misali kamar dan shi'a in ya tuba zuwa ga hanyar gaskiya ya zai rufe a ah, ibn usamin an tambaye shi Ya ce mai babban laifi in ya kai shi ga kafirci to tuban shi ne bisa ra'ayi mafiya na malamai sai ya sake wanka ya kuma sake shahada Wanzu ka ce a ah, mustahabi ne kawai in har laifinsa ya kai ka saboda ka maganar mai shi an ce in har shi an cin ya kai shi a ce ya kai wancan saurin fita daga musulunci wal iyaku billah idan ka mutum yana laifi ne da bai kai ga kafirci ba ba magana ce sun da fita daga musulunci ba Allah ya tsare mu da lalacewa ya kiyashe mu da bodewa bayan ga miƙewa kuma Allah ya nuna mana ita amin ina sakon ne sakon gaisuwa da fatan alkhairi daga Kabiru Garba Kundila daga mazauna Abuja kuma Malam Bashir da yan uwa daga Ondo mala da Musa daga makarfi yake kuma muna bar addu'a ga Alhaji Shehu Abba bai da lafiya yana kwanciya a asibiti Allah ya bashi lafiya sauran uwa masu tarin yawa waɗanda suke fatan alkhairi ga malam Allah ya saka alkhairi Allah ya bada lada Allah ya tara mu akan ladan gaba daya ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله يتشي آية ميتان دا كمالين دا da tamanin da biyu kuma ibn kasir na cewa alaihi rahmatullah ya ce hazihi ayal karima atwalu ayatin fil qur'an al-azim nuqta ibn kasir abul fida ya ce hazihi ayatu ya sifata ta al-karimatu atwalu ayatin fil qur'an al-azim wannan aya ita ce atwalu mafi tsayin kowace aya a cikin ƙur'ani mai girma ita suke kira ayatul mudayana hmm. eh, ayar cin bashi mudayana don ka san shari'ar musulunci kowane janibi ta taɓo shi hatta mu'amala ta fuskar dukiyoyi ba ta kyale ba babu inda aka yi ƙafa a gwiwa a karantarwar addinin ballantana kai magana aqida da sallah da sauransu misali hmm. ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani na sha gaya mana cewa kira iri nawa ne uku hudu ko akwai nida'ul mahmada akwai nida'ul mazamma akwai nida'ul nasaba akwai kuma dawo menene aljinsiya ya Ladina amanu wannan nida'ul mahmada ne domin ai kiran mu yayi da sifa irin ta mutuntawa ya Ladina amanu ya Ladina kafaru fa nida'ul mazamma zargin su ake wa haka arabtum eh. ya ku waɗanda suka yi imani idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu idan kuka yi kuka ci bashi an gane ko hmm. kuka yi wato ainihin ba sayyar bashi zuwa ga wani lokaci musamman ke babbe ko wanda aka sanya masu suna ajali to ku rubuta malin ke cewa wato kala ba'd ahli ilmi kana zalika wajiban thumma nusikha dole ne a rubuta bashi yace datan wajibi ne amma sai aka shafa hukuncin jibu da kafir hmm. da wani dalili yace saboda faɗin Allah inda yake cewa fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa lillahi rabbuh hmm. aya cikin ita kanta aya arastum hmm. to idan kuka ci bashi ku rubuta wal yaktub bainakum wato in ka kalli ayar tana da gabobi har sun kai guda goma kowanne ta da hukunci a ciki idan kuka ci bashi ku rubuta kaga hukunci mm. tunda an ce ila ajalin musamman mm. yawa ku rubuta mm. wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu wani magatakarda shine katibi gwanin rubutu ya rubuta bisa adalci eh. wato kare son zuciya kada yi abin da bai kamata ba kaga biyu kenan hmm. wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah hmm. kada shi wanda aka tuntube shi maga takarda ce ne ba zan rubuta ba A ah, to ba Allah bane ilmantar da shi hmm. ilimin sai waye sai ce kama allamahu Allah wato kenan wa ahsin kama ahsana Allah ilayka tunda Allah baka ilimi to kuma an ce dan me naka na cewa ba za su ba to kaga nan ana nuna mana kwadaitarwa karke ruwan abin da Allah ilmantar da kai fal yaktub ya rubuta wal yumlil alladhi alayhi alhaq wanda haƙƙin ke kan shi shin wa kenan adda'inu ko almadin kun san akwai adda'inu akwai almadin hmm. almadin shine mabashi hmm. adda'inu mai bashi kun gane bambanci hmm. wanda bashi ke kanshi shi shine almadin amma adda'inu shine wanda yake ya bada bashi to wane ne wanda haƙi ke kanshi yanzu nan shi wanda ya karba shi ke da haƙi ya biya to mai rubutu ya dinga waliyumli ya dinga shifta dictation shi ne imla'i ko ni wani dan wani jikin wani mai kaka wani in ta a anguwa kaza na ci bashin wani zuwa shekara guda kuma na ce zambe ka taɓa samun addinin bai baka komai warwara dalla-dalla haka Fulallai, wanda ke da haƙi aka yayi shifta an gane mm. sai kuma Allah ce wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa wato kada yi shifcin gizo an gane mm. ko ya rage wani abu dan ganin shi marucin bai sani ba in ya so kuma a kawo takarda a tabbin ka tafka rigima ai baga abin da ka rubuta ba to ai ga kaza kaza to a tsoraci Allah a rubuta abin da aka san an kafa wannan kusan tsarin ba ma bi sai ka tara wajen mutum goma da kyar za ka samu waɗanda ke rubuta harkar bashi ko da dai an ce an shafe a wani ƙauli ɗin misali to ma ila ajalin musamman ne eh. a raftun? wala ya bukas minhu shai'a wata doka kada ya ƙwangen wani abu cikin abin da zai rubuta ya ƙwange lalakai da Allah ka rubuta ka ce ka zane ka zan ba haka ba misali shaɗan babu inda bayan mm. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fa in kana allazi alayhi alhaq safihan idan wanda ake bi bashi din safihan hmm. wato wawa ne wani irin garma garma ne hmm. galau galau ne hmm. akwai kwancewar noti a ƙwaƙwalwa, a ga safihan kenan au ifan ko kuma a mai rauni ne yaro ne ɗan firiri da bai kai a cina da hankali ba aula ya safi an ko ba zai iya shiftar ba ba ma zai iya ba ko ba haka ba to falyum falyumlil madalla majibincin lamarinsa ya yi shifta a madadinsa shi ma da adalci wata dokar wajen rubuta bashin nan wasta shidu shahidai ne min ku kira shaidu biyu cikin mazajenku fa'illam ya kuna rajulai ne farajulun wa ma'ata ne min mantar dauna shuhada an ta billa a gida kuma fatu zakira zil'ukura idan ba ku samu shaidu na mazaje guda biyu ba ku a sami radulun namiji ɗaya da yi biyu cikin waɗanda kuka amince cikin shaidun wannan yasa aka ce mata naqisatu aqlin wa din suna da ainin tawaya a addini da hankali tawayar addini yace ah yau idan tayi haila ai ba ta sallah hada naqsun fi din tare da iya la tulamu ala zalik ba zargi ta ba amma da ai kasawa ce addini hmm. kuma tawayar hankali domin shaidar ta biyu na matsayin shaidar mutum daya an gane ko yawwa to sai Allah ta'ala ya ce idan muku samu to ku samu mata guda biyu ko hmm. an tabilla ihdahuma dan tsayar idan ta bace ta manta fatudhakkira ihdahuma al-ukhra dayan ta tuna mata hmm. ana samun mantuwa daga ɗaya mace in za ga yaro mace ɗanta sai kyanke so ya wuce ta gaban ɗanta kuma ko gizon ya dake abinta ita ko suna ganin shi daga nesa sai da canza wuri ta ga ɓera wasu matan hafa shi da yawa suke halitta ce jibiliya ce ba abin zargi ba Allah ta'ala shi ke aji abin da yake aji game da bayan tsayin da yake so mm. da fatan gane ko? wala ya bashi hada idan ma du'u waɗanda aka kira su ba da shirya to kasuki wata dokar su zo kasuki wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabira ila ajali wala tas'amu kada ku gundura ne a saama gundura kada mu da ya ishe a Allah ce kada ku washi kada ku gundurantu abin ya gundure ku hmm. wajen rubuta wannan lamari tsagiran komai karancinsa ko da naira goma ne hmm. au kabiran ko da miliyan goma ne hmm. an gane ko? yawa in zuwa ajalinsa ne wato ana magana tsawon lokaci ne don gudun rigima a raftun zalikum yin haka a sako inda Allah shi ne mafi zamantowa daidai gun urugi ai kaga yace ud'uhum li'a ba'im huwa aqsatu a wani wurin ku kira ƴaƴa da sunan iyayensu haka din shine mafi cikan adalci gun ubangiji an gane wa aqwamu lishahadati yin haka kuma shi zai fi daidaita shaidun da za ku bayar wa adna Allah tartabu haka din shi kusa da ku ta yanda ba za ku yi shakka ba illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktuwa Allahu akbar sai Allah ya ce sai dai kasuwanci wanda ya kunshi bashi na take ci ba sai rubuta ba yanzu nan ne bashi da bani bashi a zan je daga nan zuwa asibitin Murtala ko asibitin Aminu Kano zan kama kudinka a yau wani haza hazir mm. dama maganar rubutun akan mai ila ajalin amma idan abin da suke kira instant transaction mm. na ba sai an rubuta ba mm. illa an ta kona tijaratan na tudirunaha bainakum fa wannan falaisa alaikum junahun Allah taktubuha Juna shine ne ithm babu laifi akan ku dan ku rubuta ba amma wa ta idza tun. idan kuka zo cinikayya ku dinga kafa shaida wala yubarra katibun wala shahid kada maga takardan da aka dauko zai rubutu to kar a cutar da shi a kuntata masa ko a tursasa shi ya yi rubutu saboda ganin fuskar wani ko alfarma wani ya rubuta abin da ba shi ya sani mm. wala su zara ko shi shaida din mm. wa in taf'alu in har kun yi haka to fa innahu fusuqun bikum ya zama fasikanci ne tare da ku ake ku yi haka wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah mhm. wannan jawabu talab ne jawab ne wattaqullah wa yu'allimukumullah jawabu talab ne la so daliban ilimin da ke kafa hujja da wannan ai Allah ce in kun tsoraci Allah zai ilmantar da ku ghairu daqiq ai da sai ce wattaqullah wa yu'allim da dauri mm. to ba haka ba ne wannan mimu ai da rufa wa yu'allimu kenan ikhbar ne an gane da ce wattaqullah hada amrun talab jawabu talab wa yu'allimkum bil jazma to baka yake ba ku ji tsoron Allah ai Allah shi ke ilmantar da ku araftum wallahu bi kulli shay'in alim Allah kan koma menene to masani ne aya ta gaba وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم sai wata kaida wata doka ita ma ta zinariya Allah ta'ala ke cewa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanun maqbudan fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adhib Allah ya ce idan kuwa kuna cikin hali na tafiya to ba ku samu wani gwanin rubutu ba ya za a yi rihanun makabola ku ba da rihan jingina ashe kaga banki da wai suke cewa kafin a baka bashi sai ka ba da collateral menene collateral ai rihan ne ai shi ne ai jingina mutum ya je neman rancen miliyan kaza ta shi kenan kawo mana collateral kawo takardun gida in kai defaulting su gidan to amma ina nuna mai cewa kafin duniya ta san da wannan tsari murga musulmi domin shi nan hannun makabuba makabuba ko makabula la makabuba dubba ko ba da ainihin jingina da za a damka a rike kun gane? al bukhari da muslim sun fitar da hadisi bukhari cikin wato bukhari hadisi mai lamba 2508 da kuma hadisi mai lamba 2509 da kuma ɗaya hadisi mai lamba 2513 da almajirinsa muslim al-kushairi hadisi mai lamba ainihin wato 1603 Hadisun anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin ala thalathina wuskan min sha'ir la ilaha illallah annabi ya bar duniya alhali godansa ya bada da godansa jingina akan a bashi wato wutsi awon abinci da zai لك ya Allah رسول الله ya في mafi girman mutum mafi tsadan mutum gon ubangiji da ya ga dama a maida masa duk dutsen ordinary da Allah ya ka amma duniya ce an yi wurgi da ita ba ta isa ba ba damu da ita ya bar duniya rigar ta gwado ya bayar dingina a kan abinci haka ana zai ce ɗan gida ne kuma cikin bukari da musulun shi ya tabbatar maka da mai arrihan to tun da mun shigo tare da bana son tsawaita bayani kamar kullum saboda so muke mu karkare idan mutum ya ce wa ne ba na rancen dubu ɗari ita ta kawo jingina ita ga ta. yan dubu talatin ce rihan ne wannan ne jingina ne to shi ke shi da ya karɓi wayan tunanin shi ne kaga shi wancan ba zai yi wasa wajen biyan kuɗin ba na ya san ga kayan shi ko da dai kayan bai kai kimar abin da ya karɓa ba to ya halatta shi wannan da aka ba shi jingina ya ci gaba da kira amfani da wayar Lai yajuz jamil mai dalili sai yake to kaga ni na yarda ka ci gaba da kira shi ke nan salin ai wata komai zamanto dalla-dalla a raftun in kun kasance cikin tafiya ba ka samu mai rubutu ba to fari halin makaboda ku ba da jingina karɓaɓɓiya fa in amina ba a zukun ba'azan idan ku sashen ku sun amince da juna to falli yu'addi allazi itmina amanatahu wal Allah rabbahu shi wanda aka amince masa na amince maka ba sai ka bani wani jingina kenan yin jingina ma ba ma dole bari to mm. ko kuwa inda akwai mutual trust na amince da amince sai ce to Allah Allah ta'ala ce in dai akwai amana babu kuma kuma ni na amince da kai to kai da aka amince da kai shi wanda aka amince sai Allah ce lalle ya bada wannan amana وليتق الله ربه يقوم قرش الله أبنجيسا ولا تكتم الشهادة كرك أوي الشهادة ومن يكتمها وندي أوي الشهادة ديسني سوف إنه آثم قلبه زوجيسا تكتك دوات وليفي والله بما تعملون عليم الله كان بك أبندك كي أكتاوة مسلمين فيجازيكم بجميع أعمالكم sai kusan ayoyin ƙarshe a cikin bakawa لله ما في السماوات وما في الأرض <coughs> وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin samai da kuma ƙasa duk lillahi na Allah halkan halittarsa mulkan mulkinsa abidan bayansa kuma sai ce lillahi akwai taqdim ko hmm. qaddama al-jar al-majrur للدلالة على إيش حصرية والقصرية إيه يعني بانو نبن أي أي شو ما في السماوات وما في الأرض لله توسيك قدم دا الجار والمجرور قبل فائدة تذكر فتك أي تور من لكر وبنجي جل جلاله نعم. وإن تبدوا ما في أنفسكم إذا كنت بيّن ذك أبن لكي أو تخفوا هذا ليس تنويع ko dai ku bayyana ko dai ku ɓoye duk ɗaya ne sawa'un minkum man asar alqawl khalas yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi da wannan abin da ke kuce ku Allah ka san koyi alkhairi ba sharri ba fa yaghfiru liman yasha sai gafarta sai sai gafara ga wanda yake so wa yu'adhibu man yasha ya kuma yi azaba ga wanda yake so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan komai kulli shay mai iko daga nan ne wani malami tsokaci yace masu cewa wallahu ala ma sha wa qadir ita wannan kuskure Da mutane suna faɗa wallahu ala ma yasha qadir in dai ba ka sama ƙur'ani ba ne. saboda ya yace wallahu ala kulli shay abinda ma bai faɗin ba ko qadir arabtum na'am matsokatan sakiya na'am yawa saboda haka wannan aya da ta sauko ibn kasir na cewa lokacin da wannan aya ta sauko kamar da muslim ya rawaito hadisi mai lamba biyar, sai ke cewa lamma nazalat ala rasul sallama lillahi ma fi samawat zuwa karshe ishtadda zalika ala ashab suka ce to komai Allah ta'ala zai yi sai suka ji tsoro sai suka sai suka gurfana akan kan goyon suka ce ya rasulallah muna jin tsoraci sau kuke ku faɗi irin maganar da mutanen annabi za suka faɗa samina wa a saina kar ku faɗa ka ku ce samina wa a Ta haka Allah ta'ala da ya ta komai Allah kar ka ɗora mana kaza ya ce ƙad fa'al wala tuhammilna mal ya ce ƙad fa'al a shi kenan koda kana ganin abu ya zo maka baka da ƙarfi sana da rauni mai da komi zuwa ga Allah ka sai ta bude ma kofa kofa ta ne ta kuma taisi da haka suka ce aslim taslam sallama kai ga Allah sai ka tsira araftum to sai ba sani ba aya karshe kenan ko to bismillah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا Aya manan بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من ذن الله ونم من ذن kaga nan ai Allah yana bayanin manzansa ne dai ko yace manzan nan na Allah alif wallah na menene nan lil ahadiyya manzan nan da kuka sani to shi da kansa yayi imani da abinda aka saukar gare shi daga ubangijinsa da ko mu'mini to kaga wannan ɗaukaka ce da aka raba aka yi afasin mumine eh walla, yani innahu la sharaf ma'ana manzon Allah hadda mumine imani da abin da aka saukar masa kullun kowanne daga cikinsu kullun min rasul wa kullun min al-momin. almu'minin hmm. kenan kullun nabaniyin ne ahem alame على الضمتين من كفاء الإضافة نعم. والتقدير أي كلهم نعم. عرفتهم؟ عرفت سيأك شايفه شي لميري سيأك بر كلهم بالضمتين قوة نيدك السينسي أي إيماني دا الله كاجفة نعم. دا ملائكونسا دا نعم دا منزننسا نعم. لا نفرق أي سنة سوى ذاك يتكدير قالوكينا malamai suna cewa ana fahimtar nassi ta hanya uku ko dai an al almantok lafazi ko an tsariƙi mafhum mafhumin kai iri gune akwai al muwafaqa shi kuma ka gida ce sanan mukhalafa ya kafa gida goma ba lokacin tafsili bane a cikin usulul fiqh sanan suka ce kuma ana fahimtar nassi an tsariƙi iqtida wa taqdir daruri dole sai ka kaddara wata magana misali faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun wanda duk ba shi da lafiya cikin ku haka ne hmm. ko ya tafiya to ya rama a'a so duk mai tafiya sai ya rama ke zahirin nasin ke hmm. suka ce sai ka kaddara man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara hmm. amma ai haka ta zo <laughs> suka ce labudda min at-taqdir shine fahimtar nassi saboda in ka kalli construction din ya wajabta haka in ba ka ba kai tafiya daga nan zuwa Lagos ita zan iya babu ramuwa a kanka sai mu ce to ai zunzurutun ayata ce sai ka rama sai mu ce na to ce ka yi taqdir to haka nan misali a wato ainihin عرفتم وتؤين غفرانك أي قالوا كير إيه قالوا كير سكتي kaddara. ai suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah kaga wannan a gidan musulunci kake samun wannan yahudawa sun yi inkarin annabi isa sun ce da shi ɗan zinan a uzuri a kwarai Allah ya shi ne sai ka musu amince da shi ba musu amince da manzon Allah ba bala'i nasu yi ne kirista sun ce sun yadda da moses tun da an yi kotun dinsa a cikin old testament kuma sun ce suna da annabi isa amma ba su yi imani da annabi muhammad suna da matsala babba mm. mu ko al'ummar islamiyya duk mun amince da su mm. Wa ya fi cancantar kusaci da Allah mu mm. insha Allah ta'ala la nufarriqu bayna ahadin ahadin min rusuli waɗanda muka sani zunun sani ai Allah ya sansu an gane ko wa suka ce sami'na wa atana Allah mun ji mun bi ai kaga hadisin da madazin ambata mm. ghufranaka Allah gafaranka muke ghufranaka ai na natlubu ghufranaka هكا ني إيه؟ واليك المصير المصير اي المرجع الرجوع الكلي الحقيقي اليك كما كلمه الى انا هنا فائده تدمي الغايه ذو غريك ني مكومتك يا رب العالمين لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين wannan aya da ta gabata al'imam ibn kafir ya rawaito ko ya hakaito hadisi daga ɗan mas'ud manzon Allah ya ce man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin kafatahu arfum bukhari ya fitar hadisi mai lamba 2009 haka muslim 1808 mana ayoyin nan guda biyu na ƙarshen baqara wanda ya karanta su da daddare sun ishe shi aka ce sun ishe shi mai sun ishe shi kiyamun lai in ma bai samu kiya sun ishe shi they are okay it's ok amma sai muke gani kada wani ya bude kofar kuma ka sala a tara din a yi tsaye wandaren Allah ka ba mu iko sannan kuma a karanta Allah ta'ala ce yawa sannan kuma aka sake samu daga Abdullahi dan abba yake cewa wata ran muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo sai aka ji wato kamar wani ƙara nan a birbishinsa a samansa sai mala'ika jibril sai ya ɗaga ido zuwa sama sai ya ce wata ƙofa ce ya manzan Allah aka buɗe ta yanzu nan daga sama ba a taɓa buɗe ta ba sai yanzu masu abu jibril manzo annabi muhammad manzo manyan bayi hmm. ya daga kai haka ce a wata kofa ce ya rasulullah yanzu aka buɗe ta tun da take ba ta buɗe ta ba yace to ainihin mala'ika ne ya sauko ya zogun annabi yake cewa ka yi bishara da masu hasken nan guda biyu waɗanda aka ba ka su ba a taɓa ba wani annabi ba da ɗai gabaninka wanne ne sai ce fatiha da kuma ƙarshen albakara ya sala fatiha da ƙarshen albakara da wannan hadisi musulmi ya fito da shi ya fito da shi daga ɗan abbas marfu'i hadisi ga lamba ɗari takwas da shida a shi sunan ya kai kare karanta fatiha a farko ba mun karanta ta an ce shaidan ya yi ƙara ya yi ihu su hudu ba kun tuna? shidan ya yi ƙara lokacin da Allah ya tsine mai ya yi ƙara lokacin da aka yi excelling ɗinsa daga aljanna ya yi ƙara lokacin da aka haifi ko aka aiko annabi Muhammad ya yi ƙara lokacin da aka saukar da fatiha darasin da ke ga wannan ƙara hajjin na ibn Abbas mala'ika ya ce ƙofa ce aka buɗe ta ana maka bishara da wasu haska kan nan guda biyu dan uwa a ce karka wasa da Fatiya. a kun ka karanta Fatiya bisa kuskure duk ka tafi da lokaci ka koyi karanta ta sannan mu dinga kokari lokacin bacci kullum mu dinga karanta tun daga amanar rasul har zuwa ƙarshe ko mm. Allah ta'ala ce ne la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora ma wata rai wata ɗawainiya illa face wus'aha gwargwadon kafinta da iyawarsa yanayin mu ya ɗauki addini sama da iyawarsa sai mu ce ka fa manassi a raftun laha ma kasabat kowace rai abinda ta yi yana nan nata ne a rubuta lahake wa alaiha maktasabat laha da ala da bambanci kuma alhaki na a kanta kan abin da ainihin iktasabat kasabat iktasabat kasaba alkhairi kenan iktasaba tsiyata ko kuma kenan kalli arabiya Allah ka samu yi kasabi ba iktisabi ba rabbana suna cewa ya ubangijinmu la tu'akhidna Allah karka kama mu in nasina in har muka mance muka yi abin da yake ba daidai ba au akhtana ko muka yi kure rabbana ya ubangijinmu wala tahmil alaina isra Allah karka dora mana isra al'amr shaq lamari mai wa'alan gaske shine isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina yanda ka dibiya ma waɗanda suka zo gaba gare misali mutanen annabi Musa an ce idan mutum yayi laifi shi a sauka musu da rigan duhu faqtulu anfusakum zalikum kharluka inda barikum taba alaikum rigan duhu malam da ɗa da uba da yaya su ta kansu sannan a kawo haske ku ga adadin wanda suka mutu ban su kenan ta haza isa aka ce idan mutum tufasta na ka ka taɓa to ba ruwa zai sa ba ta misali sai ka riɗa rigar in kuma jiki ne sai ka goge sai wurin ya jini tukun ashe mu wa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan cikin al'ambiya 107 kenan sai sahabbai suke roƙon Allah Allah karka dora mana isran al'amari mai wahala kama hamaltahu an ce a kowace fada Allah kan ce qad fa'alt na amsa na amsa saboda sun ce idza shufi'al mahbubu jazal mubaharaju jama'a wai idan masoyinka ya samu wucewa lalatacce ma sai ya wuce ɗan gida saboda mai uwa a murhu ba cin togaya ko ba haka ba mm. amma kaka ce aini eh, mai son annabi ne to kai aikin annabi ku Allah ka samu da rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bi haka ai take mm, kar ku dora mana ya Allah abinda ba mu da iko taqa ba istifa'a ba kaga yastati'u daban yutiqu daban in ka ce tsaka ikon abin da gaskiya yana da wahala yanzu misali ba za ka ce ina ne an arfa hadil waraka ba eh, waraqa waraka mini ne wahala ce to wannan za ka ce ainihin astatu eh, abin nan otiku kai la otiku in ka ce tsaka abu ne mai wahala هل تطيق رفع الحجر to tsaka ce wanda yana bukatar wato energy mai yawan gaske bokiti ƙatoto a cika shi da kwandala daga shi ba ya safiyo ba ne yotsaiku ne to duk abin da za ka iya da wahala da ya da gumi ya fi ƙarfinka shi ne suke roƙo Allah karka tsoron abin da ba mu da iko da shi wa afu anna Allah kai mana afwa Allahu akbar kuma kun san muna lokacin da ake roƙon afuwa a cikin wannan dararen ko Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa karimun akwai karimun ciki mm. babu masu ƙara karimun concoction ne kare a cikin zunzurutun hadisin babu karimun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna to sai ake cewa Allah kai mana afuwa, amin waghfir lana kai mana gafara amin wahamna Allah ka ji kanmu amin anta maulana kai ne majibincin lamarin ya Allah fansurna ala alqawm kafirin Allah ka taimake mu akan mutane kafire, amin amin amin ƴan uwa masu albarka masu girma amin Allah cikin ramarsa ya kaddara mun danyi abin da ya sawaba mun dan dace da gira alkhairin da ke ciki da muka faɗa da Allah ka ba mu lada kurakun mu Allah ka yafe mana ka shafa kusa zukatan bayinka mun kuma mun kammala bakara a yau ranar 28 na faɗa don ku rike tare in Allah ya raya mu baɗi 28 ga watan Ramadan yau mun kammala tafsirin bakara a dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a kalandar bature hmm. a kalandar musulunci kuma 21 na ji ga watan mayu 2020 a kiyaye da wani lokaci idan muka rufe tasiri sai ga ana ta kame kame to baɗi na muka kwana yanzu kaka kamar misali tasirin turanci sai muka je muka ɗauko bakara sai da ya haya kwanta gwara na gaya muku ya bugu ya ce amala ai tasirin turancin ka aka an kai sautin na in kuka lura da haka muka kora muka abu ne saboda kowa bai rike ba ne ma bai rike ba to shi sa nake ta gaya muku ringa rikewa ku yi documentin yawa mun kwana a bakara za mu tashin Allah ya da ala a tasirin english mun kwana za mu tashi fara in Allah ya raya mu ya samu dace yawa musulmi mun zo ƙarshen tasirin na bana to yawanci mun saba in muka zo nakan yi abinda ake kira bayanin rufewa bayanin rufewa kan ƙunshi ɓangare kamar guda uku farko dai mukaddima mukaddima ta tattari godiya ga Allah wanda ya yi mu ya samar da mu daga rashi zuwa kasantuwa da ya tashi yin mu sai mana kyautar yin mu musulmi ni'ima ta biyu musulmin ma ya azurta mu da insha Allah akan tafarkin ahlus wal jama'a mafi albarkan hanya kenan gaba da kuma yana arzikin koyon ilimi da karantar da shi babban abu yi mana arzikin ya samar da mu ta hanyar aure ba ta wani hanya aka samar da mu ba wannan ma ni'ima ce da kuma cusa mana wato ƙaunar juna da kowa islamiyya Allah muna godiya ba mu da abin da za mu faɗa da za mu gode harshen mu ma ya kasa godiyar ma Allah ba mu iya ba Allah kai muke so ka cika mana kasawar mu sannan muna salati ga shugaban halitta farin jaka da annabi muhammadu babba dan abdullahi mafi tsadan dan adam mafi girman mutum mutumin da ƙasa ba ta taba ganin dun duniya da ta taka ta irin ta sama bi abi anta ummi ya rasulullah fa muna ƙara salati ga shi da sahabban nan na ta nasa ka daɗaɗa gwaraza dakka duniya ba ta taɓa ganin tawagan mutane kirkaka bayan annabawa ba irin sahabban annabi Muhammad. Mai son su ya rabauta, mai zagin su ya lalace, ya ɓalɓalce, ya tsinatu. To Allah ya tsara musu yarda da iyalan gidansa, iyayenmu, nana Khadija, nana Aisha, nana Hafsa, Sauda, dukkansu ummahatul mu'min. Saboda wa azwajuhu ummahatuhum. wannan kenan sannan na ji muna godiya gaskiya ga iyayen da suka haife mu wasu sun koma ga Allah Allah ji kansu ya haska kabarin su su mana tarbiyya kun da ke mu kuje makaranta ina tuna wakar Mala Aliyu na Mangi Zaria shi kaga makaho ne a infiraji yaro suna shi nan yake cewa baban shi yana mutunsa da ya karatu yace sai ya ce mani kai karatu ko da ba ka ganin rubutu in kana yi ka wadatu ita tashi karatu ɗana da dai ba ganin rubutu idan kana yi za ka wadatu to mun gode ma Allah kan wannan ni'imar Allah ji kan iyayenmu da saka musu alkhairi godiya kuma ga malaman da suka ilmantar da mu suka karantar da mu suka yi hakuri da yanayin mu da halayen mu da rashin kirkin ma wani lokaci misali Allah ya saka musu alkhairi waɗanda suka rasu Allah ka cika mizanin aikinsu da lada saboda abin da suka yi Wannan kuma godiya ga dukkanin yan uwa da suka taimaka ma tafsirin ya kai gare ku tun daga kan bayan Allah da suka fitar da kudaden suke daukan nauyin sawa FRC an Kaduna duk karfe hudu in ka buɗe yau shekara goma sha biyar ake ta sawa shi ake fara buɗewa da shi abin ya game kusan ko'ina muna godiya ga Allah ba iya mu ba waɗannan bayin Allah da suka ce malam ba masu mu a san sunanmu da Allah ya san ku Allah ya biya ku haka wanda suka ɗauki nauyi a nan gida Kano Radio Express Radio da ina ne kuma da Cool FM na turanci da kuma garanti da Radio Aminci Allah ya aminta mu gaba Allah ya saka mu kowa da alkhairi Cool FM kamar da na faɗa suna su aibabiya komai ma misali na English Allah ya saka mu kowa da alkhairi wannan tim namu a waɗannan zaratan matasa ga sunan Allah ya saka muku da alkhairi da sunan ba gajiyawa irin su ga su Adamu su Ahmad da irin Malam Salisu da su Sani na propagation na'am da shugaban kwamitin naku Malam Shamsuddin da makarancin mu Awal, baiwa Zakirai, akhil zakirai khaira da kuma ainihin misbahu ga kunan wasu la'alla sunan ya kubuce min liyanna ni bashar kila manci duk wanda ba ambaci sunan shi ba ai baya ma bukatar da na ambata duk dai muna cikin alkhairin gaba daya irin su Yusuf Khalil Ibrahim Indabo dukkanin ku kwata kullukumu Allah ya saka ma kowa da alkhairi ya ba da lada ya karba mana wannan aiki ya maimaita mana munasaba da yawa da dadewa wata ran sai wata mace ta toro to malam kana ta addu'a ba buji ka ambaci mata ba to da ku iyaye <laughs> har da ku ai ku mata in ba ku ba gida in kun yawa me nake cewa gida yayi kyau to Allah ya muku albarka Allah ya tsara ƴan matan mu ya tsara samarin mu ya kauda fitintino Allah ya rama tashin hankali ya rabbul alamin ya Allah wannan musiba ta COVID-19 Allah ka kauda mana ita ka kawo mana sauki juma'a da zamu yi gobe a Kano da yardan Allah ta zama miftahi na alkhairi ga dukkanin Najeriya da yardan Allah da yardan Allah kuma kiyaye kaidodi shi nan muna ganin alamar ruwa wata watakil alkhairin ubangiji ba zan mance musamman da Ahmad dan Kurmi ba na FRCN Kaduna da shi kansa shugaban gidan gaba daya Malam Buhari Awalo ZD saboda alkhairinsu su mun faɗa ne saboda Sani ma'ruf mashkur haka shi ma alqusa na ainihin wato radio express da sauran waɗanda ba amsan su Allah ta saka mu kowa da alkhairi sannan kuma <clears throat> muna roƙo Allah ji kamar mu kasar mu Allah gyara mana ita wannan harka na banditry ta'addanci ta'addanci abin da ke faruwa a Katsina local gama wajen guda biyar an ce suna barin gidaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kawo sauki Allah ya fama wannan fitina ruwa ya Allah tattalin arzikin mu Allah ka haɓaka mana shi kullun dala tana ƙara wato sama kuɗin mu na ƙara crashin farashi na hawa tashi hankali na yawaita na'am malaman sunna Allah kai musu albarka duk wani malami kira zuwa ga sunna ya Allah ka san shi ko ba mu san shi ba ai ka san shi Allah ka bashi taimako Allah ka bashi kariya Allah ka bashi agaji waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ka ji kansu yan uwa musulmi wannan shine wa akhiru da'wana an alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh